sani sade yanki jikin buhari ya kamata ya ce wayo bello ya bo ya yanki jikin buhari da reza ya kamata ya ce wayo in dan halan ne balle wani shege ya yana mai dumuwan banza to in zagi ne mun zaga in kun ce an zaga mun zaga sama ta fado in suka an ka ce mun soka din sama ta fado abinda an ga wani ya tahiye duk abinda an ka ce muhimmin yi lokacin da muna waɗancan kuna ina ku je ku tafi buhari nawa ya bamu haka yake shi ya faɗi baya da komi lokacin da ya kira da yana cikin maganganun da ya ce min kuna taɓa da da ce a abin ne ba kuɗi ya sai ce a'a lokacin da kun kai mana wancan kokari bamu da kodari haka ya faɗi da ka faɗi shi ya faɗi yadda baki da bai da kodari maciyaci ne lokacin nan shi yasa ni ce da shi da duk wanda da wanda dukkan gani da kuɗi ya sace su yayi in ko ba sace su yanzu su faɗa mana sana'a mi sun kai yan shekarun gaba kai da sun kasaba nan kuɗin Sana'a mi sun kai barayi ne suna ce mu su barayi alali su ne barayen su ne maciya amana to shi ne belle abu ya an ka yi gaba ta yi ba a ɗauko gaba ita ma ba ta yi a ɗauko duk wata ku yi miliyan wallahi ko guda ba ta aiki Allah ya bata aiki bi iznillahi ku yi miliyan ku kulla duk abin za ku kullawa faqad ma anta qadin inna ma taqadi hadhihi alhayat ad-dunya duk abin da dan adam ke gudu billa abu baya gudu nai akwai abin da ke sa tsoro mutum ya ji tsoro ya ke faɗin gaskiya ko ya sani ya take ta to ni duk Allah ya jaye mai waɗannan wani abin da ya kai ya faɗi ya kai shi gidan yari shekara ta biyu gidan yari shi biyu da rabi ya kama kuka ni biyan ni five kalenda years da gidan yari ba wanda ya ga kuka da hannu fito ni zama na gidan yari ba odin da zama gidan yari ba with hard labor with hard labor ku tambaye duk wanda mun ka zauna da su da ma'aikata da fursunoni suna faɗa muku irin ta'annatin da an ka billa gidan shi ya buɗi da bushe mai zuciya a yanzu ba gari komi ban tsoro sai ni ture gaba ɗaya billa abu ba sakwace ne eh musulmi ne ba haushe ba sakwace kuma ma ko da an kama ni ma'aikacin gwamnati Eh? to amma an ka tsare ni nan gidan yarin Sokoto in ya muri Kirista mutumin abiya ko akwa ibom amdu roba wanda confirm ya yi robari ya kashe ya amshi kuɗi ya hi ni freedom ya hi ni gata cikin gidan yarin Sokoto abin to annatin da aka yi min ba'awa in ya muri amdu roba irinsa in ya muri ya fi bello ya buga to mi abban gani ba jemage wani irin dare an bai gani ba sun haɗu da sun ka banni sai ni shekara biyar yanzu ni abu guda ɗaya abban gani shi an lahira ita nika so a kai ne yanzu in ba lahira ba wani abu da za ka yi wanda bello bai gane shi ba in ka ce ka zagi bello ya to yanzu in ka zagi bello ya kai an nawa in ka ce ka wai zagin bello ya wai zagi dai za a yi uwa te kaza uba ne ka to sai mi in ka ce obe in ka ce in ka iya ce obe bello abu ba ka hirata sai mi ko ba ya kan lalacewa annan ba kafiri to sai mi shi ka ta zama ka hira wallahi duk uwa da ta haihu bello abu ta ɗebe ta kai shi wallahi uwa a ce ta haifi da irin bello abu na rinje da Allah ba ta da ci ko da azara don ta san ta haifi da mai iya kashe mata fada kuma kowane iri don kai haihuwar ka ya zan taulali kai ka zan taulali ga uwayenka Bello ya biya eh, biya ragon suna ne daga duniya daga addini. kai an da saura kai ba kai komi ba shi yasa ka gani wallahi ban gudu in mutu da a mutu da a yare duk wasu gudani gare ni don haka abin nan da an ka san mu da shi muna nan bisa gare shi in akwai wani karfi mai irin rohe da baki muna shi muka son gani to Allah ya shirya da mu